الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci yanzu da tabbata ya nabi ya ci gaba da karatun sharfa sunna ya al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala ne karatun yanzu shiga guta ko? shiga guni ida peji 213 ga wa'adam an na awwalar al'imam 2212 ko wasu zakatu min zahabi wal fiddati wal tamri wal hububi wal dawabi alama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'in ha faja'izun وإن دفعها إلى الإمام zakatu zaka mina zahabi daga zinari من الذهب دقى زينار والفضة بأزر والتمر kan be dombine wal hububi be susuji wadawa bi be dabbaji alama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e ce ke mina nabi sallallahu alaihi wasallam e ga nuno lafa in qasamaha za maga zaka wucin gan faja'izun wajen nan o ga zaka wa ta ga talaka jin waje wa in da dafa'aha ha al-imam wa magaza kawuncin wa wacce ala ya yi doshi ci gun ya tala kashe faja ya zo na mutu a gema wallahu a'lam Allah ga da ilimi zan rukun ne ya a mina arka ne musulunci ga yi zaka wa ma male ga haya alkurani shajin da ya ce mutu sallah da zakawun ke ba mm. a kimu salata wa atu zakata mm. ko wa atu haka yawma mahasabihi hmm. ko hmm. ko allazina yaklizuna zaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim da kama wu wuyo da dukiya ya zai da dukiya na na gara talaka shi ne. Ah, a yana jima'a wa zakat buwanin ya asnafu ya yirke guni nan ya mafari annaqdan ewu bi ma'ana zinariya bi azarfe wa ma yaqumu ma min al-awraq naqdiyya da ne jikini matsayin zinariya bi azarfe min ki wani min ye wata kadaje wani bi ma'ana naira dala pound yuro, euro ko junai franc lera wọ́n yẹ wọ́ọ̀ṣì náà kìkì kákà yín so ẹnna bí náà rẹ̀ ọjà azàrìfà yẹn ji. ni gàtú ẹwọ́ náà di kí mo mo fẹ́ ẹ gbogbo àná bàyí yẹn ń kó ń yí. náà yẹn ardi ene je tiya daga cikin gona ngayi mini ya mini ya alhububu be simaru ji ma'ana ene je ya e susu ji ko in ji tilati kenan ko mm. nau'in yana ne ce urudu tijara wai ya na ce to urudu lilbai wa shara mm. kayan kiyo kayan urudu tijara ji kawo hmm? mm. ce ẹnẹ ṣe kún ɛlajin ṣe làájì kún bẹ ṣíṣí náà. na shiga dukiya na shi zaka ganin ko kɛ hmm. ji kyau ci majin na ja ne ba da gaiwa gan wujin wa sadaka bo zan bo e sadaka bani nun ji fa in qasamaha fa ja'izun wa in dafaha ila al-imam fa ja'izun wa gaza kan wuce gan ya talaka shi wato be ci ta ce waje wa maga la ya da shi ma wani guna talaka shi wato aji kima waje kun latin ga wa fi musalata wa atu zakata ya salla ku yi kine mai lazakaya ko waje waje ta ce bai da dukiya ko Hmm. na dukiya ne da na ga gune saji ko hmm. nga kiji na uma uma ji uma gun uma uma ya ni ma ma gwani ko hmm. ko in ji tilati nu je na ma gune saji da sauransu ko dabba nu je na ma gune saji nan gole nga kijin nga zakuwa Mm, ma un tulu ya zaji? ko hmm. ama olulu yɛ dɔsi yɛ dɔsi olu jikiyɔ olu wu yɛ dɔsi yɛ dɔsi ti gun atala ka yɛgɛn ti ɛbɛ na anabi sallallahu alaihi wa sallam ngan sa gan zakatu khazu min azumi yayi wato raddu ila fuqara ihim hmm. aga zakawa da gan bayan aga zakawa daga ba zai je dukiya nan ko hmm. a shiga laya talaka shi ina ji gane ko ta wajen واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال والإيمان بالشرائع كلها الإمام البربهاري واعلم ذبيه anna awwalal islami kada cha bayan musulunci ga shahadatu an la ilaha illallah ya zujiri ka da zai wajibu ta bi gaske na sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawajir kida nan muhammadu wuje ya tsaye ci ya fice ya tsaye ci mu nan wa anna ma qala Allah kama qala e zama kuma akika kuma kimi na tsaye ci gana ci ga guyo wa anna ma qala Allah kama qala kim na tsaye ci gana guyo wala kulfa lima kala yanda ti ma bi ci gyara zuma ya ga yace ci wa wawa inda ma kala kuma ba na ganin wal imanu bi shara'i ha ya zamu la imanu da shari'a bayanin yawon musulmi yawon ji makanta godo ke di ya eh, yi mafari musulunci ya zujiri ki hadi zai wajibu ta da gaske na sai Allah wa mawajiri ke da anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuciye su ya cuyo na ke minun na hadisi ya jibrilu na gan akhbirni anil islam hmm. ya mi labari ya ce musulunci kala anabi ga al islam an ta shahada an la ilaha illallah musulunci ya yi wajiri ke hadi zai wajibu ta bi gaske na sai allah wa anna muhammadan rasulullah wa mawajiri ke da anabi muhammadu tuciye su ya ciyo na wa tuqimus salat wa mula sallah ko jikini wa tu'tiya zaka wa mula zakawaya wa tasuma ramadan wa mawfiya su ramadan wa tahujja baita wa mawjaji yanka ta su ko ne ta ilayhi sabila wa gadi iko yin lulona wa shahadatani shahadatu shahada ba shahadatu ala wajen rasulullahi no yi yama fa na kaza yin shi no eh daga shi uci majin musulmiya wa la chuin daga bida da wajen sallah na eh ya mafana wa kawai ji daga kiyo bi a ta Allah shahadu anna sallah rasulullahi kiyo a an shago be zo amma la ne ga mu ta an muqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah ajin forogamin gunza an gije saga rijiki adabe wajibu ta da gaskiya na sai Allah sai za qaluha agugan asamu min ne dima'uhum e ba za hunci shi wa da gwata wa muwaluhum da dukiya shi illa bi haqqil islam sai bi haqqin musulunci wa hisabuhum ala Allah hisabi amma da bayan soko ka kuna hatu annabi sa sallam tun mu'az da yamman nan hmm. annabi ya na nakatati kauman min alil kitab wa bi lo ba jama'an da min alil kitab jo falyakun awwala ma tadu milaihi shahadatu an la ilaha illallah in fari na wa kayin yi ga daji nan ngai a jirki da zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allahu na wa anna muhammadan rasulullah kuma ai ga nabi muhammadu to ce ce shuyo na ngai ya fari na kaza an ji gan a daji ne bone la Allah ga la kafiri ce la gadan musulunci bo la Allah maga ke yi tauhidiyo ko? zan mai tuna shi ji dawa ci mamitu manhajin ya ci shi nan wale ga ali asalin na ba ko? Hmm. dawa ya ikwanin musulmi ne hmm. shi a daga ya ta dawa na ya e focus ya ne gwamnati hmm. ko? dawa yanzu do dawa yanzu masu tabbizi shi a ga ya ji dawa na ya e focus ya ne kiyo akhlaq shi amma annabi sa sallar yan kai wa da zaji na zuku jibu ta ce ki bogi ga lai fato ci ba ci ma anitu ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole nga malakto zai je da ji wa zai kauye kauye kauye biye gwanta gwanta gwanta gwanta gwanta shi ne. lawa a jibu ta sako lawa alayima na bi da nan muhammadu lawa alkiyami gaskiya e mu ji shiru ya alkiyami wazo lazo ni lugwa hmm. an ne ji halula an ne ji salla an ne fi azunyo an ne wazako an ne ji hajo ko an ne fukunu hmm. hmm? hakiye manci dana hakiye na dana hakiye baba dana an ne kpayo ko makwabci a su hakiye doji gade shirka gade lafa gade yawe ko gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ sí dẹ́ basọ̀kọ́ àdúrà gẹ́gẹ́ dùnẹ́jì kó gẹ́gẹ́ dàwí gẹ́gẹ́ gànyẹ gẹ́gẹ́ ìṣẹ̀nyẹ ẹnẹ́sì ugbọ̀n yà láwùlà yìí kárẹ́ ló kọ́wé lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀ mọ́nùmẹ́ ti yá nàìjí fúnkún ìdẹ́gà ló kọ́wé ní wọ́n àlàkà kàbílì bẹ̀ bàdé wúlà yá ǹjẹ́ àfẹ́ ìtàn zamani wali kaza na kaza je wali kaza na na mun ya gan ran da fami na wa account ya sai gina ga shi ni chaje ko mun a ran da cibe da kilo village ne ci dani mi. da so yi ka ma yi, na so kwa so kwa jangare ma ji makanto yi ku daga bi da wanci da village shi in cha ni gumbi ayin wa wo wi ni abando ci ku fiti sai ko sun bakara wo wi wọ́n bá ń lò tìkú so sísáìdì ẹ̀kọ́ sọ́tù nìsáyọ wọ́n wí wọ́n bá ń lò tìkú fi sísáìdì ẹ̀ sọ́tù sọ́tù àràfi wọ́n wí wọ́n bá ń lò tìkú fi tí ẹ̀bẹ̀ sọ́tù nìsáyọ ẹ̀kọ́ sọ́tù káàfì jọ wọ́n wí wọ́n bá ń lò tìkú fi sísáìdì ẹ̀kọ́ sọ́tù làzáàbù jọ wọ́n wí wọ́n bá ń lò tìkú fi sísáìdì ẹ̀ kẹ́lifàdì ẹ̀ mùsàácì ko kó ẹ̀dí yára kó wọ́n dé jẹ́ àṣìkà sókùn wọ́n dé mẹ́kí sẹ́ bábù wunde mai tun na tuda ji kauye wuce bo no wunde tun na suku nga mawun yo ji makata maji ba da na akura ku fiti musala nga mawun yo ji makata maji da na ku so ke ji ga ina ba ne so a ne nga juza nga wo ba yaza nan ngba bi nga wo ba yaza nan ngba bi nga wo ba yaza nan ngba bi nga wo ba yaza nan ngba bi zai ji mafi village na to wa su kwa mai wa da mai wa dini musuluncin nan to hmm. ci gan eh, nan fa mi nan wallahi ta qur'ani ku fitina ko ji gana ko ku ji kiyo mun da da wi ba ne ga wa nu lakibo lawu be la tababu kibe <laughs> man wanki ce gwa wadda loji zanwaci nan gi zanwaci nan ko zanwaci shakafa yi zanwaci ewo yi zanwaci dato ba da shila wanci go wanne dai da wani dai jin da mun na to mota shi koyi wanci ga fa ni ga un ganya don yeri yi be lati ci yi a fa min na yi za adiye na jabana a ga so kwa wanci ya sa agu ya kashi sa agu ya kashi now yau le fa ki na na wuje guyin na wannan lo village ga wada jin hawa wala fai wala wa wani da ma daga mu yi ba ku sai lakani ku sai kiyo eh sai fami sai cibe ga ci sai laya da egbon shi bi rukai wọ́n jẹ́ àná kó yá kùnú náà mú àlọ́ náà sí gbogbo àti èjì wọ́n zàyí gbẹ̀gbẹ̀ mọ́ ní ko hmm. Nga bo go nga to ngoli asali wuci ko ne unjige ne makasu de la Allah ne ga zula unga kawai are wa gugan wa ma ke pe ne ma nuna wa ma lotu de ne je muktadu ne ma nun magai la mabuda bi haqqin illa Allah hadi be wajibu ta da gaskiya na sai Allah ko ma ne mu da rasulullahi magai ta'atuhu fi ma amara yana ni biga ga wajen oloji wata ziku fi ma akbara yana ni biga labarin nolawa ya gaskiya wacce na bu ma na anhu wa zajar in ma na biga zo biya bi na lo biya bi wa Allah ibadu la illa bi ma shara wa ma jibuta so kwa sai ni gabe da shari'a ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wa ne ga la Allah ne ga su da ruku ne guba nafiyu wa isbat hmm. wa yanya ya da wai dike wa tabbatar wa nafi ga ke ibada na da mu mu ce ta mu ji nafiyu wa ma ji kai ibada ya so ko bauji hmm. ko ji na ko kiji muktadu yo energy la Allah ku kuma nan wani addu'a alkhawfu الرجاء الرغبة الرابة الإنابة السجود الركوع الزبع الإخبات ko ji ko at-tawafu eh? salatu was-siyam waz-zakatu wal-hajj ko ba ta ibada naji wallo juya so ko gbuyi la Allah na ga ci musu ku mu ci ma de alaikum salam alilimu alyakinu asiliku almahabbatu alinqiyadu alqabulu ko zanga to anutqi to almahabbatu ngol ne shurutu la ilaha illa allah ngol yen ne jibain jige ne wala wala ko fiti ku fiti a isport bo yanzu shi nga kula ku shurutu la ilaha fiti mo mai musulmi wangi to hmm. ba kibo wa tundo bi na wazan ngulo be ne ọ̀rẹ́ àjì àjìdá àtọ́tù rẹ̀ kí mùsùlùmí rọ ni wọn lọ́tọ́tù àti aláwọn lọ́tọ́tù lọ́ọ̀dẹ́ àlìyé kíínù àlùmùnáfíìlì ṣèkì rọ̀ tún àjìyẹ púùtì wọ́ọ̀kì náà ní. kó láti gánà ọ̀rẹ́ ẹ̀dán àjìyá bíbi jìbùtì àkútì wà mí wọn àdìbùtì àkútì lọ́sọ̀ gbogbo yìí wà jìbùtì àyọ̀ máa lẹ́ẹ̀kú bàtà wọ́n lé àlì ìlímù lọ́wọ́ put into work dáná ní kọ́ẹ̀kan àjìyá àlìkíyàmídọ́wọ́ àlìkíyàmídọ́wọ́ mọ́nà aljanna dabu kaza dabu kaza dabu kuma dai shakka daga wucewa no ne asiduku almunafi lil kazibi nawa ne kiyo wa put into work into action yani da wani hmm. wani fahimta yana wanda na ko hmm. shi kenan zama ne shahatu an laye ya Allah ga e kiyo wai da ti da ne daga gbo bo mo lan wo ga gangani bi jin yan wai wa mo lo tun gangani bi ke e da zando ibada go zando ro ya sai so ko gbo jina do na ma ga ji ta wa ci mai ci jani ibada yin ci ro zalika bi anna Allah wal haqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil ne bona ce ce e, gaskiya na ma ji ta wa ci mai ci ta yin yi ci wuce yo wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir Allah ma Allah tu Allah mu wuci ma ne rasulullahi ngai wo tirafu wo mo limi to susoci to kedi wo mo ti olo bebe jinta le weyi wayi ma ni mo mu ko ga na ga bebe jinta le mo di akida won ti ne ba ne munafiki wo goma la su goyi za ja kal munafiquna qalu shahadu innaka la rasulullah munafiki ga ba wa ga ne bi jirke da tuce su ya shoyo ne wallahu ya lamu innaka la rasulu to ya ci mato ga tuce woyo walakin al munafiqina wallahu yashhadu innal munafiqina na kazibun ko jirke da munafiki ga mana zuciya wani da wani munafiki ji ya kulu na biya fuwayi ma laisa fi kulubi e, gagagin tara nye na dan ya gba abu a nuna lesa kuma biya na dan gbana wala alibu bi za su do ma ne shahadatu annan wanda rasulullahi nuna dai in son ba da ke annabi ga ga jin waji a mutumi ai ma ji da ni ga lemba mu ji sallah kem no ji sallah ko Mm. wata zai ko fi ma akbara ina ni biga ya labari na wuya gaskiya ni biga ya na dabo ina dabo siran dabo ko mm. alkiyami gaskiya za ba kabari gaskiya ni ma kabari gaskiya ni bata yi ma jin gani doyi wasu ina ma ni biga ko no biya be na biya gani bi a biya ga shirka a biya ga siri a biya ga laye a biya ga zawi a biya ga liwatuji a biya ga zine a biya ga girman kai a biya ga tinyele ko a iya da gamane a iya da zagani a iya da gagagun addini babu ya dalili a iya da reference ya gamane ya yole ne ba ta kiyo ina ha go iya be na iya ilimi wa maga aji ba da gashi su kuke mina ne diga jinin ga wajo ni sallah ke ne bi dina sallu kamar ayatu mu ne usalli shi azun ne bi nabi fena jihadi ke ne bi dina khuzu anni manasikakum ba ne shiga shugan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala ngoli sayyidina sayyidina no ga gubo da na ne biga ta ke mina ne biga ganin kif har so kafal qawm bana ne bi sahabi ga jina ji ba anabi ga ami to anabi ne wadi foro ne anabi ga ji umurni unta ti obo lanu tu وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وعدا مؤمن بعد مؤمن إلى جهة سيتي بتشين قاو hukunci banya wuce umarni ya ne ko a kuma ilo mul khairu min amri na de ti da ba ti ta ta bana wa man ya'si Allah wa rasulahu dan ga le ko be tuce ban faqad dalla dalalan mubina ga nabiya gina cici kararanan ngole tasdiqu fi ma akhbara ina ne ga ke ya wala ba no lawo ya gaskiya annabi sa sallam ya labari yanda ci ya gai gushi inda ci ya joga ci ma ko ai ma ji ne buna ne daga ya tiye guba in huwa illa wahyin yuha ko annabi annabi daga ya tiye guba na ga jin na ga wajin go ya bugo labara ne bata gaskiyo yo yakinu yo shekka da wa ma ne daga zo tsiya gani da zo tsiya gani

annabi sa sallam ga man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun dan ga lotun mun ya annabi sa sallam madda bashi bula ana ganye da su ga wuce man ahdasa fi na hada ma laysa minhu fa huwa raddun ana tun bai da hadin madaba bashi bula ga da su ga wuce an bi ga wa kuma mu da safin muri me je ga man bi ne ja sabe da addini ne ko sanai magan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ya mitu sun ne ni da sun ne alkula fa na ji ta ciye ta yi koyan goro ta ciye ba wona min ba a dina jabe su man bone ta masa ko biya ya gwasu wa abdu wa bin nawaji zai mana gwa sun da yake kukurkun wa iya kuma mu da safi mur ne ya je ga mayan da ya nija ta da haji ne wani fa inna kulla muhdathatin bid'a yanzu na ta da haji ne wani uyo wa kulla bid'atin dalala bid'a kwata ma ya ko ibada joro na ni sa sallan da bin yanin yi ciwo sanan maguji na wa dilada ko ana ji malidu na a dilada ana ji kubra na a dilada ana ji wazifa na a dilada ashi ana tula da a wadda ga su sun da liyali zai ya gwaza nusa ta wa guda fún àfihàn òfin ládàá nínú tuntun lè wà ní ìwà ẹ̀yáwó ìwọ́n dàbí kura náà ní bíbí ilé ń gbà láti àgàrò na ní ìwúlò ó dàbí òṣìṣẹ́ ń gbà àsọláàtú a náà níbi ní ó dàbí òṣìṣẹ́ ń jà wọ́n dàbí sálà ìlú ya ní ìfẹ́ àtẹlẹmú jìnnà wọ́n mọ ndégbò bí yàgò ya ń bọ̀ àníbi káwọn wọ́n dikẹ́ káwọn wọ́n yàgò òwò bi àníbi àkùsọ àbí bàbí yìí mọ yàgò ìlú wọ́n ya ẹ̀ amma ga gaga bidiya nawa ne ko unji sufi bai shi ya kawai ga idan bidiya hmm. akida murji akida bidiyo sai akida murji'o zai ji gan wani gaga layi-layin lawa ni wani hmm. hmm, dole wani sallah wani dole wani fiyasun wani dole wani wazaka wani dole wani lwaja yanzu wani jima ni wani anu ma abokai da dile fiyo akida jeje yi no a akidan khawariji ma akidan bidiya ga mutum mu a yanzu ya khawariji zai gada zai shiga ta su bata police bata lawyer bata likali bata zango na ji wacce na ji kafiri na da naji a wariji ga da zalla ko ji gane ku akidan mutazai ma bidiya ga mutum mu akidan karamiya bidiya ga mutum mu akidan shaira bidiya ga mutum mu e bago is possible ne da shi shi wannan lokura dan bidiya mu wani Ebo kibo, wọ́n wà sun òṣòlù etí wí òṣòlù lẹ́yà ìbìdẹ́ ìṣe òṣèlú díẹ̀ òṣèjì òmà lè asẹ́lì ṣíkó lọ́tí wí òṣòlù ẹ̀sùn náà bá òṣìṣẹ́ yá. wa alam gari anna islam an la ilaha wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yawo ke da musulunci wajibu na ya ce mai tucu ngole ne ga ko mm. ngai la za da musulunci bo zumu buga ga ba da sallah zumu buga ga ba da zakka zumu ga ba da jazu ya ramadan zumu ga ba da ajo hanga ji shari'a ne ke bayani ne ba nun ga wa anna ma qala allah kama qala hmm. kuma yana so ko ga ne ke minu ne ga da wurin wala kulfa lima qala hmm. eh ma da ji ga so ko jara zumu ya ga so ko huwa inda na ma qala huwa inda ma qala mai yuke nu ga yunin hmm. allah subhanahu wa ta'ala ba shakka daga su ko mu su ga wa man azdaku min Allah hadisa e za da wani maza ba da gaskiya ku su kuna wa man azdaku min Allah qila e za madan wani magaskiya ta a ku ce Allah subhanahu wataala mun alikawli mun wani tuyaya wa'ad ko wa'adallahi alikawli su ko la yakhlifu Allah wa'adahu su ta talikawli ya walakin Na nasi la alamu. amma da kun nuna zangi a ya so ko ga alikawali din wani to ya ya ko a da rike tsakani alwa'adu bi at-tawa'udi a da ajiwa alikawali ya alheri Na le ko so ko guji ke so ko gushi amma ke bi at-tawa'ud alikawali ya gidi ni ma'ana eh na zan oga jiyan kanzan mi goji kiyo mi goji azaba ko mi goji kanzan a tawo udu wuce in ga ba su ko in fa yin wobe zai ma ba su ko ke ji kiyo ke ji za azaba o ya e bayyana Allah la ya gafiru an shiraka da furu ma duna zalika liman ya shawo kawo sura ibaba kan da tomin oga kara shagwatu ngoya kashi is possible kan da shagwatu ma yi kashi wa fabi ko hmm. ba no diga wal imanu bi shara'i kulliha bai zula imani bi shari'a bayani wajibi wa zula imani bi shari'a bayani ko hmm. ai ma ji fici bai no daga ji ma da sashi wa waje da sashi fici ya mu ko ai ma ji litafi ne sokoci ne daga waje da sashi waje da sashi ya mu ai ma ji ga alqur'ani bai no daga wa ma ji da sashi alqur'ani ma da sashi alqur'ani ya mu hmm. je boye bai kauni ya sahabi annabi bai ne ga gawa je boye ya da ce ma je boye ya da ce ma je boye ya zanya annabi je bai ko ga je boye ya zanya cimin zanya annabi je ma je boye ba matuka dake ba wani mu ko ji ga na ko ne ji bai ne agwo bai ne shi ga eh, babiyan sallah da yazun da zakai da yaji da sauransu wa mutu akida ya lusunnati wajen wa mutu ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya dai akida wani a shahira wajen in ga fiki wa malikiya akida ma shariya ba da irin nan hmm? Allah subhanahu wa ta'ala ga kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sai ga yayi ma ji ga ce ci na cin biya yi ne وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم يا إما عندي أن بتوي تشي بينا تي بينا نبي بينا تي أنا إبراهيم تو أنا بإسماعيل تو أنا بإسحاق تو أنا بيعقوب تو الأصباط تو yana لا nan موسى تو annabi Isa وما wa النبيون من ربهم بينا لا rabbihim bi بينه laya nan bashi لا نفرق بين cabo منهم la nu fariqu baina hadin min hum illa ya muslimun yi mai sun ta yi musulmi sai ce kul amanna billahi ma unzila alaina ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa al-asbat wa ma utiya musa wa isa wa nabiyuna min rabbin la nufariqu baina hadin minhum wa nahnu lahu muslimun ga yayi ma jibo ce ci bena cin da ne bena ci ne ibrahim ta annabi isma'il ta annabi isa ta yaqub ta al-asbat to yana la annabi isa ta annabi musa hadda ko hmm. to ba shi na cacin biya daga ba sai mai mallaya rikpe da tsakanin nan domin mini abuwa yi mai ya yi musulmi ya kwasu ta da baka musulmi ya gagan ya yi ma ji ga nabi bata bam ya nabi sa musulmi ya gagan hmm. ya yi ma ji ga nabi bata bam ya nabi musa ko musulmi ya gagan ya yi ma ji ga nabi bata ko hmm. bambi ani muhammadu yanzu ko ji ma ji ani muhammadu sun hawa ji musulmi ashin ta ebe ga ale gan an ga musulmi je ya e gwogan dawa shi bai ni bo zanen mace jana biya na ake zu ya ni biya babu dalila ashin sabo bai ga layi mura ne mu yi jiman da shari'a ji bayani na ce ci ci jina ko ji gana ko amma shari'a ne ba ne wali an da su ku shari'a nan mu mu dufiya ko ji gana ko e bugu wa da zamanin na bani ganin zaburan ajiyar ajiwa Mm. a ga adi raifu ba adi e to mai e, ba ga ta ga ba man zabura ilawa da e irin ya zan ga ciye lokacin village ga jin wa ji wuji qur'an mai ba wuji hadisi mai ba wuji asali mai ba ko wuji bayani ba wa ni muhammadu mai ba zabura mai ba aga ga ba man zabura ku ga ku azu zabura wa ni sai wushin mu ni ga zabura sa ku cin ani da da kawai ba shi nan sáwọn ẹ o tún lè gba zọgbó náà tó dẹ̀sùn sọ̀kọ́ àfẹ́ ló dẹ̀sùn sọ̀kọ́ gà lówó ìkúra nìbó wọn lówó. wa'alam anna shira'a wal bai'a halalun idza a fi aswaqil muslimin ala hukmil kitabi wa sunna min gairi an yadkhulu min gairi an yadkhulu tagrirun aw zulmun aw ghadrun aw khilafun lil qur'ani aw khilafun lil ilmi na wa'alan dibbe an na shira'a ganyen shi walbai a ganyen kun halalun halalliyo iza bi a fi aswaqil muslimin ada kyara kun yanzu ko jiyan musulmi wani ala hukumin kitabi wa sunna ta ce hukuncin alkur'ani gangani ne sunna min gairi an yadkulahu tagrirun kaga dai egu ugadan wani. ma'ana kaga dai girgiri ruru deceiving 419 ga dan wani ya tagriro aw zulmun ko mazalunci aw gadrun ko ma amana yi aw khilafun lil qur'an ko ina ali al qur'an bana aw khilafun lil ilmi ko ina ali ilmi bana yawan no babu ibi aqida ke biyan ya da shi shi alalli wani sai shi wa halallahu albai'a wa harrama riba sai ce ya da jin lalle kuma riba laje haramu sai shi ya yawa lazina amuru ya najayi jina la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya najayi jina e gaji dukiya da shi gangani bai gama ne ma inda gwanga dai ya ce wacce e bayana ya sai ya dace gangani bai yana talibanin nan waje dubu dari biyar ni maje dubu dari biyar ita wala lake ba yau to gila shawu ica mai fi kuwa de ko ya kuwa de ganshi na suku dinga to daga laji na sun guba wa ya fi ta shago kashi daga su gube lolozu ni a fi jikiyar ni a fi tabo na yanayi condition nan wa gabe yanayi ya kukan gani nan wayali dari biyu a shege layi ko igidi kanu waya shagonin wayali dari biyu bi olórí kí o ṣe ń jíṣe ojú yé igidi ní sọ́gá dédé ngọ́ ìjọba ni ọkọ ní àlí dari biyu ìlànà kí o ìlànà hmm? ṣe ń yé igidi. ka mi ya sha golo bi ce ko na ali dari biyu be ya sha go ye daji ye daji wato wo de je ko ni mi de kiyo je ko ni ba ta yi masu kuyi so amana nga ja ni na a daga ebo na we shi ye ji kanga na ga we ja da kibo zagu ba yìí mẹ́ ìdájú bi á ní ìyàjú yín wọ́n kìlẹ̀. yayi wallazi na amanu ya ne jayi ma jina izanu ji ali salati mi yau mai juma'ati aga sallah ya fo yin juma'a fas au ila zikrillahi ya gaje da zai da wo fi parents ci ma ne da wo tuba wa zaru bai'a amalan yakun lugwa zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun nan da alkhairi ya ga bi ke gaje ilimi na fa idza qudiyati salatu aga sallah jizo fantashiru fil ardi ya fiye gashe ki wa tagu min fadlillah da mai dawa daga falalayen so ko bi ma'ana da waziki wa zikrullah kasiran la'allakum tuflihun da mai dokun da fifayen su ya ce gwe ya bi rabo aya ne laugan aga jimma aga tuni na mai jimma ko ya zuji kiyo ya da jimma wanda mini aki da ya sunna ya zu shi gwagon lo jimma ndoro a an da ta gama nan zuwa ga imam Muhammad bin Hanbali mun ce masallaci a ne mu mafi lojin ma imam Muhammad na gumba ga dadi masallaci a ne na mace mai zai babu to lojin kawai gada wasu suna imam Muhammad wa ga mini akida sunna budan lojin ma bọ́dù wọn ga tó gbé mí nbd àṣàrà ya dídí na ẹlòjú máa ma ya ẹgbẹ́ àbẹ́sì ga sún nígbà bóun dán bọ́dù sẹlẹ̀ fi ọ̀tọ̀ wọn yẹn mun yake wọn. sọ̀wọ́ àní mọ́mọ́dé mọ́mọ́ yẹn lánàá tó lánàá ti gbin agbó wa ní ṣùgbọ́n lójúmọ́ àná yẹn mẹ́ga lò nọ. ǹgọ́ sọ̀kọ́ mọ kí ègàn e bẹ kó ǹgán hmm. yusufu hulahu gudu wal asali rijalu la tulhim tijaratu wala bai'un an zikirilla idza yaji tasbih ya tutu la yutuluzu ga neji la tulhim tijaratu wace wajen shagala wala bai'un bai yakun an zike lake ki fahimce ki lugwani ma na ga dawo ke ji ko da yin kuyi ko da yin shi ko da dabba ka ji ko da shago la yadda ji ko da ko da kigo ko da preparation exam ji ji ko ko da tela ji ji ko ko da kiji ko da tofi su yoji fa kigo wa sallah ta kin sunna salata kan ta lil mu'minina kitaban mawquta dole ne da ganci suku wa alaikum aya ne bani wala ga kiyo wace ce halal liyo eh ku halal liyo eh shi halal liyo kaga ba malle sunna ba nan kila imamul barbari kila ganne gidan abun nabu ade gula to su faye shi ne sai ji zuru shi ne wajen na ganin a dukiya na fijo pati na rama shi ebogo àti eléyìí mi ni ẹ wọ́rọ̀ òbí ọ̀sùnrù ìwú dán àyà àdìjí à ń. a ló tó dà sí i àdé ẹbọ́n kọ́ ọ̀gá lu alẹ́ lè dẹ́wọ́ mọ̀nà. káà lọ́gẹ́ kún èyí dúkú egun rìbá dandan kó àlùkò sùn dandan náà àlẹ́ ìrọ̀mọ́ ń gẹ̀ṣẹ̀ náà. bẹ̀rẹ̀ sàmì náà. deceiving uga dawa yi uga dawa ba asari ko asari ko da fakta ai jewu ma wajib ya zan ci ma ai da duniya la ta kulu amma lakum bainakum bil batili kuma ga dawa na mai kune wuce majin haramu kujiya kuji caca nam al khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan amma dayana udashe ko kuji ga da ya da bo wani mutum fi na ba ko amma amma fagwa koyi don bi da sauransu nan wale. kaga yana ide ta ba alali da jani ba ra mutum hmm? nga la alima mu bar bari ci dikiyo mu ci la ne ne part 1 part 2 ake bede da fi ta cha wari jijobe a gan e pa ta se be ni si sokun jukwe pa ta ji ji sokwe la ẹ̀bùn kan wọn àti kí àrùn wọn ló wà nṣà dùn yóò yọ sí làgùn bọ̀ súnmọ́ nṣèké èlé ègbè ní wọn èdè láti fún nàìjíríà nga ìdí èdè ọ̀gá jùlọ rẹ̀ kílọ̀ ti dáhùn gáà ló fẹ́ tó ń jẹ́ wọn wọn àgbẹ̀ ń bẹ sáyé. ní òye alimamu in gaga e kun a mai shaya inda ga kunkun bai e shi shi in ji a shagala ke sallajin da jama'a bolugwa ko kunkun bai e shi shi mini ya e fi kirki budon kaga da algusu da wa di sivin di wururi ma uda wa ena mai kuna uje ya rama uje ja uje kuciya uje bokanciya ko nje siriya uje laya ko yana je ji na kun ta amuri ga ramu ya umma riba abeke yiri wuce ngole abeke e, kun be shi shi wanda ga wagwa daga na janyu malatu ramu lo wannan gole wa dike hajje wa ando no anabi ga izabi afi aswaq bana al imam lo ga ga izabi afi aswaq ku e fi fi ju ko muslimi jona ene e ji a ju ko kashi a eh za mu ci dambo za mu ci ajiyar mai ne zuma futa ya bi da wani inda kiya mun hmm? ji halaliya a ga mustari yawa ga yi shiga yawa ya ga bajin nan alayhi za a sun ga man salla salata nan hmm. wa takbala kiblata nan wa kala zani ga sallah yayi yi umaje wa alqibla yi umaje kiran umaje ne yi suna zani ga musulmi ki mamo zanu ce le le zanu ce ajo ga zai je su ya ji mafuta wani a shayira shayo a shayira ji mamu ta duna bugo na ga suna gaje mushe wai mai fahimta gudu yes akide a shayira ji akide bidiya gudu amma suna ga shayira kwata shi kafira wani this is a problem da abin zanu ce ngawai gina kana zuzu kona kan wanzu yanzu ah, musulunci wọn wa iyaka jituwa nga ya ci gawa gawa je da su ko ko bejan kale ga zu to buwa ga wuce akwai ko kata wali kuliya ko yi wali kuliya wadi a ga gawa ita za salamin mi ke ku da gutu to ara mu ai e bugo mi ga tuba nan kale e go mi gaji gaji me je sai e bugo mi ala to gwa za nura ani ga wadi a je le wa ne da rin da ci guyo ha ta ji shi shi ga wani ba za nura sallah ta da nan gaji kina ta da nan gaji ne ko zane shugan wai ba sallah na zuku idan ake ya suya emi abu liman go tiye fu ko en ci be gon alu salon ga liman ci ba sallah kanga kila ka kuna waje je rai da ye ni ye ne wala liman ci ba sallah ku sabe ti ga e gan guru kan ga bu tafi waje na ye gan ko Allahumma lanu we gan mu hmm. musulunci wa can والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بي بيز مولي على يسو كفا بي بي جني شي جوغن غني بي إيماني kuma da Allah ba zan ta hadi zan ta to maka zan ta to maka raji washi mu da baki wo eh eh ne gane shi masala ne shi makara ne fijo da ya zan ta so ne ga mushriki ya lafi ba ko ngaji ne je sa san wa biyan kai ya mai bai ne jikiya kun ji dai biya ɗanin layi ya su su ci ga irin na shi ba ɓata ita gaji na gani magwayi ikpa ga shi alheri magwayi ikpa ga shi ba wi wa mafi zandoro a ga ɓata yi da alijan na gani kashi amma ya zai jiye da da wasu kuma zai yanna luwa a jini ma wani juya ba wa mafi wagun wasu su wujugu Nga ala hukumin kitabi wasu ne ya ce hukunci kuranu da nan? ko ma'ana sharafi ya ya kumbe shi shi daga da tabbatarwa ne ko nga ta zo yana wai kuna ya lalli asali wale ejiyen musulmi ya wasu zukwai musulmi ma is good on that yana ta gani yi amma ga imamul barbari ga fi aswaki musulmi na zukwai musulmi yo bí máa ná dúkọ́ méjì dúkọ́ mùsùlùmí jà náà wáṣọ. ẹni ni wọ́n gan ọ́nà káwọn ń gáyé záàmù ní mọ́mọ́bí sọ́là sọ́là ń kún dúkọ́ bu ẹni ọkùnrin ara mu. a gẹ̀gẹ́ ẹbí ní záàmù ní àlẹ́ bí mọ̀dínà fún mu yóò ná mọ dúkọ́ mùsùlùmí yóò ná ẹni káṣí káwọn ń ní ní kó dúkọ́ ẹ̀ wani yana ko wasu kun ina ya layi ne wa ma kila ndoro layi nga ya layi stop deceiving yourself and that's half no when I am not going àwọn tí wọn mọ bí ní méjì kàtó tọrí fúnfà lẹnu fún kankan ní na ìmúni bí ń gbé zalla hm? no ẹni mi wàá ń gọ̀ọ́yọ́ dúkú mi nílé iye kí ègbókè yín lèmi kankan dúkú mi ní àwọn tẹ̀tẹ̀ ẹ̀gẹ̀ mi kákùnrin ń tẹ alẹ́kùn sọ̀rọ̀ mi ní àwọn tẹ̀tẹ̀ ẹ̀gẹ̀ mi kákùnrin ń lọ sí oyin náà tí ó dada ọ̀ kákùnrin ń fẹ́ lọ sí oyin náà wọ́n bẹ ẹgbẹ́ láti káfírí yanzu fulo duko fulo duko fulo duko na migo na mm. gwamnati na tu makanta na gwamnati mun shiga tu duko nga yi go mini function local government yan wutu duko e bogo kenyi na waga lo waga lo makanta gwamnati eh, ko ko kan waje waje na to gwamnati tuna shikenan amma ga daga private school tu to tu register ga gwamnati su kuma sun ga wani aje linki bi gwamnati ya ni da wani ga ka to wancan za a zuwa ga to shikenan sai ne mai wani wa gani na su su ko na ga ya da ana nan ga gwamnati ga to ko gwamnati maza a ci allocate ya shago mu shi shi eh shi that is it terminal wo bi asisi wo tie ya school fees ya makanta gominati wo tie lego nga wo tu ti rumo na atinga ga gomi atinga ju kuoto we yo go receipt ele gelu fondo ro gembe le fi ko ne wo bongu taba do nto ga dokumo mushishi bani wajibo kwa wajin arabiya Eh? Ah, that is it. Allah kiyaye mu. A eh, eh, frustration da ya tosayi shi yi nan wallahi. Ina eh, shi na fa mamawo oh, mawaji zaka ka na ga shi za amfani ne. Wale da ba jibo kwa, hmm. wale da ba jin harabiya, inda da alif mutu ne man ne fijiyo na sai walo linyo so da jika tun bayan zanna da bauna hadis zanna da da salin zanna mu da laka ni zanna kitabu tawhid zanna wa fiqiya na nawo da arabiye ngam wuce ba ta da akida da shi da to kike wa jigancin inda sai zahin da jahilci go ngamin da ya da kula tagrirun aw zulmun aw gadrun amma ya kuncin galugwa decision ga galugwa zalunci ga galugwa amana gi ko a da ke tagariri be jahala yau ga ga da yau ga me ku me ku kawa ma ya kawace gunu wani mbo no ne wurura ga dun ashin erugi no te fulo da ana na akwa wala da ne <laughs> zan da ya lashi ko ya zabe shi shi gan e gina gun ba ko ya kun no da ne na ji kiyo na kun ya waga da dubu goma da ba alaikum salam du e gina gun ba ko ya kun bana ne ya kun ala dubu goma da ba no ne tagriru aga da bu eh? ko kuma ko ce wa gudu ku su da ya no tv satin ko gini wa mace ko guba yi don tuno ko wa mabira ya ko wa mabira ya yi don tuno wani tagriru ga ga dabu hmm. na ni je je mi ci kata nin babo nan mu maje da o yo ci ola ngo diga ni ako ga ni labi wa shirin be bani ngo diga ko mafti la to kata wuci nin wa ga wanda wa diga wallahi do ga wani da layo ngo tagriru ga sin jo ne ji ji dai wa mukhatara da danja wai fa inna wa haramun ko da bugo ne in ga aje doji ko no le su ga yo doji chacha ko ma sivin ya ga da bugo ne na jiredia eh dana wuji wanja wuta tanti eh dana wato ji dabara hunci shimbo da to repeat me la ya ga daga japan wa luyo hmm? eh dana sakuyo

lórí wúcìjì ọ̀rá ńgáàjì. musulunci jẹ́ ẹ̀dájọ́ wọ̀ṣẹ̀ irú wúcìjì yẹn. lọ́nà ìgbésẹ̀ bí ládàá bá rò. kásán. lẹ́nu ayé chacha wọ́dẹ sáwọ́ wọ́dẹ sáwọ́ <laughs> ẹ́ yẹ́ méjì dédé báyìí yìí méjì yẹ bá nẹ́sàrà gbèsò pé yìí tó mẹ́ tí òjì bínú ran shashi gan ga ikiyo ga sunnan ga wuye jo business no tula me te jugu jukuwa ne ma dan shi kafa kpanu hamsin wa ga na kpanu arba'in yo mu ma ga egbo wa kpanu hamsin da biya yo ebe kiwo ba ni wọn kí ẹdínú kí á tó gbajú láti gbó ebúgbó ìgbà ní ṣùgbọ́n àti náà ń gbọ́ ilé ewu ta ìṣàgùn òbègbè ní pààlùwù tún bá ní wọn lódún fún pààlùwù èyí bá ní wọn lódún fún yẹn ní. láti pààlùwù from láti ṣì náà láti ká fún ìgbẹ́ náà pààlùwù tún from side yẹn egbò òṣàkí ègbò wẹ́ẹ́ dídán náà dán egbò ní. sanni ma shi bunga su kwa su run sa ne bana ya ji business ya ji business kashe ya wara mu hmm? ta wani bai tadlifu shi ko za ta suma shi ta koye na wanku na wa ja ma fiti gaje ta koye ko ma fiti wani ko dan ci e fube ga wa jike bo dan go ci en da du nke la gido nga a ga ni alali mu ji mi zo da galu ga yi mu shi ba yogon bare ngoni zandoci nono wani otofi zandoci kpayi wọn ji kan tashiru tobi òde ọtún gàjà fún tájì dálẹ́jọ apá ìṣe ṣíṣí wọn àgọ́ bùfú wú òkó bùfú iṣẹ́ àtàkì méjì kan ní ti rájẹ̀ bí ṣé èṣù ń dán ọ̀ṣì àtàkì ẹ̀kú fìdí kọ́ bẹ́ẹ̀. wadi abele wadi ga wadi ga wadi ga laba ni ga wa dago waga tunya tunya tunya wa tun kana ko gwa ko jini gubo wa ko jini gwa ko jini na wa tun a aja doku ataku ataku yuzuri mengi mengi yekana ifta kubo a a nga nga nya nya wuce ko mu ko paya ne hmm. yigan su wasu ku e ifere ne labi a ce shi ke ba gani bu kaaba masuku ti gbɔnwu tó ń lé tu tu tu tu ne yóò yi ngalo nga lọ tún wẹ̀wẹ̀ gẹrẹ ala ala ne kpaata e ni egun nga yi tó e ju bèjì dẹnu yẹn ne jumɛn ti ya mo ju bèyí bi a mo ju bóyi ne tiẹ̀ bèjì na yi tó tala ka yẹ di ne bẹ bèjì yẹn rẹ ẹ ìmẹ̀gẹ́ yẹ wa gan wù dúdú jẹ a ní so báyìí awuzulu kó mọ̀ kí ko mazalunci wai fuwa za ga nu jenin lawun ku dole kame yanzu kun yana san wadi yarda inna malbayu an taradin annabi gan eh ku be turu yarda sa ya alladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradin minkum e bago e ju te kuku da lamare shi ngole e tsayin zama dambu ebo na wo force za ga nu kungo le zalunci no inda a za ogun la nu ci ku bata ka pe tuwo ni wo ji bata wo mo ji an wo na wo ga ya na wo mo de yi na wo ga ku wa de wa ya bata ni na kotu ko li kalu fosu wo go la hun ku ti o wo no ile halin na jajistis nawo don taciyan lamarin wucin wani so insha Allah ta daga kafin ji abun nan a mai gadin daidai Allah ba mu lada ba na yi gaci bishin Allah gafarta mana wani ilmu inda Allah